nan ne ɗakin karki ci amana ta idan an miki ƙari kin san nawa na biya ki ko karki ci amana ta na san ba kya can amana ki nitsi gayan nan yana da kuɗi dan canji ne na gaya miki eh, a na san ni ba na ji da ke ai na san balaji bala ne mai kaya kaya eh lajin Allah alaji duniya taku ai alhaji dare ne na samu wata a hanya to na san ka bugu na ce bari in shigowa da kayan nan safaya wallahi alhaji ka ce ai wannan na san ko ba a kunna haske ba alhaji a kunna haske alhaji ok to alhaji ba so komai ai alhaji alhaji ka kayan ko lafiya alhaji lafiya bala na'am wa ka safaya ce safaya fa na ce bari a shigo ma da ita me fa na kuna ta sallan juna bala na malaji me faru ne yayin ki ne a wani alaji kan wanka ce a ji abin din na gida ne ke matso ciki da Allah ki zauna alaji ai tun da kan wanka ce wa shi aka yi da kannan wasu ma alaji ke da Allah shigo da Allah bala na rantsa girman Allah ko bala kai Ka mu da kakin nan alhaji magana fita fa babu ita ai gani ne tunda kan wakace ce alhaji kai da kannan wasu ita ma kan wakace sai kai da ita alhaji kai yanzu ina kallon ka zaka kai ana ya ka sallah kai bala yanzu haka kai yanzu alhaji ma kannan alhaji ma kannan wasu ne banza na wasu ne banza ku kannan ku ba za ku komai da su je dai ku kawo kannan wasu awa alhaji wannan ai ba adalci ba za ka matsa ma gurin alhaji sabalan wa mai daki goma sha uku yanzu ina so in haɗa kuɗi uwar kuɗin fa bata haɗa ba fa alhaji kawai abin kuɗi na ka ce something on the beat. For Photo, not be juju be that. that is so... hey! <laughs> 先最最壞。又乜嘢？Sensei ده يا اله mutuwa suka yi wani mai mota ne ya bige su la ilaha illallah kaga wata mai kuturi kutuma john duma du kai ashe dama wai ba mutu ba kun tawo eh,